kamar yadda suke tushen ƙuri'a wato a auren ma sai da ake tushe so akwai abin da ya fi wannan zama abin kunya akwai abin da ya fi wannan lalacewa a jihar kano jihar kano gari babban gari wanda dukkanin jihohin najeriya 36 jihar kano tana daga cikin jihohi da ake kallo a kan gaba-gaba wajen kyautata adalci tarbiyya da da'a da musulunci da dukkanin abin da ya kamata 'ya'yan jam'iyyar kayan gwari zanga-zanga kun yi jihar kano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 malam jini Kilishi, kilishi ya na ganka kamar a iya cewa ko a burkice hularka a karkace ko ka gano cewar gawunan nan fa tun da aka ce ya makali ya makali kenan to wannan tambaya da kai sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba don kuma ba a matsayin mu na al'ummar jihar Kano kuma wanda aka samu wato wannan gwamnati ta wucin gadi take mulkar al'ummar jihar Kano abin da ya sa ganna haka a wannan rana saboda akalla wato al'ummar jihar Kano suna cikin fitina wadda aka yi musu cushenta. Yau jihar Kano mun kai wani mataki da gwamnati take ikirarin za ta yi wa al'umma auren gata musamman zawarawa. Wanda yau ta ɗebo mata da maza wanda ba su suka nema ba. Gwamnatin nan ita ta ce za ta yi musu wannan auren. Amma wani abin takaici abin Allah wadai abin inna lillahi wa inna ilaihi raji'una yau sai gashi an zo an ɗaura wannan aure a masallaci an tara al'umma duniya ta gani to ashe akwai lauje cikin naɗi ashe an baro baya da ƙura ashe akwai waɗanda a cikinsu wanda zargin da muka yi a baya aka dinga ƙaryata mu ashe yau sai gashi ya tabbata yau sai gashi daga cikinsu waɗanda aka yi wa wannan aure na gidoga yau sai gashi sun fito suna magana cewa ai ba a ma biya su sadakin aurar da su da aka yi ba yau sai gashi mun ga mata suna zuwa wannan gidan rediyo mai albarka suna faɗa cewa a miƙa kokensu ga mai girma toma, da kuma shi wato ashek ibrahim daurawa wanda shi ne ya jagoranci wannan ɗaurake-ɗauraken auren da aka yi cewa ba a mafa biya sadaki ba wannan babban abun kunya ne aure ba abu ne wanda ya kamata a ce an yi siyasa da shi ba aure ba abu ne na wasa ba da mu da ku ga baki ɗaya da ma waɗanda suka jagoranci ɗaura auren ga baki ɗayan mu sunna ce ta samar da mu ga baki ɗayan mu aure ne ya samar da mu kar a ce ko ke siyasa aure bai kamata a ce har ajalan ana ɗaura aure fa ba sai lalle an ba da al'ada sadakin abinda muka sani shine gwamnati za ta ɗaura aure kuma akwai kuɗaɗe wanda gwamnatin jihar Kano takan toma mai barin gado nan da 'yan kwanaki kaɗan ta ce ta ware akalla naira miliyan 800 zuwa 800 da wani abu domin siyan kayan ɗaki domin biyan sadaki a ciki ma har da gara ka ji ƙarshen gata kenan to sai muka zo yau ashe sadakin ma wanda shine yafi zama wajibi shine yafi zama a haƙu shine yafi zama dole domin shine auren ma ga baki ɗaya to ashe sadakin ma wato an baro kura da an baro baya da kura sadakin ma ba a biya ba ba ma magana ake ta malamai da suka fito a kwanakin baya suna cewa ai shi kansa sadakin bai ma cika ba a lokacin da aka daura auren ya fi adadin kuɗin da suka saka saboda kenan maganan ma da kake yi wai ba ma sadakin ne bai cika ba a'a magana ma ake ta sadakin ma ba a biya ba gabaki wai na kwaji wannan magana ta sadaki bai kai ba ko ba a bada magana kake yi fa jihar Kano aure fa na mutane sama jihar Kano manta jihar Kano gari ne na musulunci jihar Kano gari ne na malamai jihar Kano ba gari ne na jahilan mutane ba yau yaro kanana dan shekara bakwai shekara goma sai ka ji a jihar Kano ya haddace alkur'ani muna nan da su barkatai saboda haka malamai magada annabawa wayanda suke karanta alkur'ani su tafsirin sa wayanda suke karanta hadisi su fassara mana shi mun fito yau muna global world ne mutane malamai yau suna social media din nan suna fitowa su faɗakar da mutane abinda Allah ya ce da abinda ma'aikin Allah ya ce saboda haka wannan ba abu ne boyayye ba da ni da ku duka mun fahimta kuma mun sani cewa ana ku ji maganar wasu sun ce ba ba sadakin su magana magana a kai aure aka yi fa na sama da mutane kusan dubu ɗaya kuma kowace aka ba su kayan aiki aka ba su garan nan sannan kuma har wani abu na sana'a dubu ai ba bakin kilishi aka ji ba su suka fito suka yi bayani bari in gaya ma kwanakin baya da aka ɗaura auren akwai na gidoga ma akwai matan da suka fito suka dinga nuna cewa sun saka uniform na daurin auren da aka yi wanda in baka manta ba uniform aka ba su wannan ce murna suka yi ta dinga waɗanda suka shiga daga ciki suka dinga fitowa da bayan suka dinga fitowa suna karyata kansu cewa ai ba sa cikin matan da aka daura aure da su la'alla sha'awa suke in za a yi wani na gaba idan za a yi su ma a yi su kamar yadda suke tushen ƙuri'a wato a auren ma sai da ake tushe so akwai abin da ya fi wannan zama abin kunya akwai abin da ya fi wannan lalacewa a jihar kano jihar kano gari babban gari wanda dukkanin jihohin najeriya 36 jihar kano tana daga cikin jihohi da ake kallo a kan gaba-gaba wajen kyautata adalci tarbiyya da da'a da musulunci da dukkanin abin da ya kamata amma yau a ce a jihar kano da ake koyi da ita yau sai dai kenan jihar kano a cikin wannan gwamnati sai dai a koyi da me yasa ba za ka ji da abin da yake gaban ku ba na menene abin da yake gaban ai ba abin da yake gaban bari mu bari ka jin gaya dama idan magana kake ta shari'a ai batun shari'a ma abin da yasa duk wannan APC hankalin zai ki a kwance kuma yana batun shari'a magana ake yi ta kotu magana kuma ta kotu kotu ta fi kowa sanin abin da ya kamata kuma kotu ba karazi ba take al'amuranta ba ba kuma kotu ba wuri na soki burutsu ba kotu ma waje ne na fage na ilimi fage ne na tabbatar da adalci fage ne wanda idan kana da hujja kana da abin da zaka dogara da shi domin samar wa kanka da yanci ko kwato haƙƙinka to idan ka je wa da kotu da shi sahihin al'amari sai kotu sai ta kalla sai ta baka haƙƙinka sai ta yi maka adalci su ma idan suka je kenan za a iya kalla a mai masu da kujera su kenan ta gwamnan jihar Kano wace kujera kujerar gwamnan jihar Kano ta injina Abba Kabir Yusuf wadda ne suka dauka kara shi gwamnan Kano ne to bari in gaya ma wata magana dan jarida yanzu tribunal ta kaddara wato shi kantoma kawai ka kaddara wato rikon ƙwarya yake yanzu yana rike ƙwarya ne wa mai girma Dr. Nasir Yusuf Gawuna domin kotu guda uku muke da ita wadda za ta saurari wannan ƙararraki wadda take da competent jurisdiction na ta saurara na farko ita ce court of uh, uh, tribunal na biyu ita ce court of appeal na uku ita ce supreme court yanzu kotuna guda biyu tribunal ta tabbatar da Dr. Nasir Yusuf Gawuna shine wanda yake sahihi kuma zababbe kuma halattaccen gwamnan jihar Kano wannan kuma appeal court court of appeal ta tabbatar da cewa Dr. Nasir Yusuf Gawuna shine halastaccen gwamnan jihar Kano dalilai da aka yi amfani da su hujjoji da kotun tribunal ta dogara da su ta tabbatar da wannan shari'a ita ce abin da ita wato court of appeal ta amfani da shi ta tabbatar da wannan shari'a kuma ina mai tabbatar maka idan an tafi supreme court su ne the same hujjoji da kotu za ta sake kalla kuma ta sake tabbatar da dr nasiru yusuf gawuna wannan nasara tasa magana fa kake yi ta shi kantoma ba ma faɗan jam'iyyar nnpp ba ne ba da ya tsaya wa takara idan ka koma kuma magana ta fage na ilimi wanda suke magana cewa ai wannan wato hurmi ne na cikin gida batun jam'iyyarsa wanda idan ka koma tribunal ta yi magana akan cewa ba za ta yi hukunci akan abin da ya shafi wato a zaman sa dan jam'iyya ko akasin haka ba amma da muka tafi afil ne appeal ta gaya mata saboda ita tribunal kanwace ga appeal sai ta yi mata hukunci sai ta gaya mata kin bai kuskure babba da kika gano cewa wato shi ba dan jam'iyyar NNPP ba wato aka taba haka ita ma safarin za ta iya cewa ke a fili tribunal kin yi wani abubuwa waɗanda sai da zan baje sai ƙara mata ita kotu tana amfani da fact kuma akwai doka akwai tare tare na ba ka gani akwai wani abu da yake akwai wanda ba ku sani ba ai abu ne wanda ba za ka canza ba bari ga ma koma dubun su ne alƙali dole sai ya tabbatar da Dr. Nasir Yusuf Gawuna saboda idan ka to magana jam'iyya ai wato magana ake yi ta kundin tsarin mulkin Najeriya sashi 177 ca cikin baka wato 177 subsection C wanda ya tanadi yaya ake cika ka'idoji kowace ka'ida ya kamata a cika kafin ka iya zama ɗan takarar kujerar gwamnan jiha wannan kundin tsarin mulki wannan sashin ya ce dole sai ka zama member of a political party and sponsored by that political party wanda guda hudu ne wa'annan dokokin na farko ka zama ɗan Najeriya na biyu ka zama na cewa kana da akalla takardar makaranta na hudu sai ka zama memba na political party abu na karshe kuma shine wato dole sai ka zama haifaffen wato dole sai ka zama ka kai shekaru 35 to daga cikin wayannan ka'idojin guda ɗaya daga ciki bai cika ba da haka ya zama disqualified wannan cewa dole sai ya zama memba na political party magana ce guda ɗaya kai ba ɗan jam'iyya bane ba hukumar zaɓe document ɗin da kuka kai mata a lokacin da yake saura kwanaki talatin a shiga primary election ya zama doka sashi na saba'in da bakwai kowane ɗan takara kowace jam'iyya ta miƙa sunayen ƴan takarkari da za su yi mata takara kwanaki talatin kafin a shiga zaɓe ka je ka duba sashi na saba'in da bakwai ya faɗi wannan ka'idar sannan kuma sashi na saba'in da bakwai da muke magana ya ce sai ka zama ɗan jam'iyya to ba ɗan jam'iyya ba ne ba hukumar zaɓe ta kasa tabbatar da cewa menene ka na ƙarshe ta kasa tabbatar da cewa ɗan jam'iyya ne saboda haka da muka tafi a fil ma magana maganar da ake yi ita ta ma daina ma ba ma magana ake ta kuri'u ba tunda ba ɗan jam'iyya ba ne ba bisa kundin tsarin dokokin Najeriya to wannan ƙuri'un ma da ake da waya ake takama cewa ya same su ta mai da su zero bot. ka je ka duba judgment din zero vote yake da shi yanzu tun da ba halatta ba ba dan takara bane ba zero vote yake da shi sako na karshe ga al'ummar jihar Kano musamman ƴaƴan jam'iyyar APC ku kwantar da hankalinku ba wai magana ake ta gawuna is coming ba gawuna ya riga ya zo gawuna has arrived gawuna ya zo magana ta rantsuwa kawai muke jira nan da 'yan kwanaki goma sha biyar zuwa sati ɗaya haka za a zauna a Supreme Court kuma a Supreme Court court za ta rantsar da shi za kuma ya handin oba a nan jihar Kano a gidan gwamnati da izinin Allah magana ta ta karshe kuma kafin ka tsai da ni ɗayan jam'iyyar kayan gwari zanga-zanga kun yi 'yar jihar Kano kun yi 'yar Madobi kun yi 'yar Kwankwaso kun yi 'yar Ingila kun yi a Amerika ba zanga-zanga ba billahi ko 'yan birnin China za ku yi kun tafi Ubangiji Allah ya sauke.